والسلام على خير بيت المرسلين سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن والاهم بإحسان الى يوم الدين باب وجود القراءة للإمام والمأمون باب ثاني أكون وجدتين كراتو كإيمان للمسيح في الصلوات كل حاجة تنوري يسكن ينسك في الجهل في الحذر والتفريق كتبت إذا لتوين سيئة وما يشعر فيها وما يخاف فيها وما يجعل da inda ake bayyana da karatu fi haka ne to malum hafatul da aka tattawa shi buhari ya ce akan cewa karatun fatiha wajibi na ga liman da mai sallah shi dai sannan ga sunnoni duka da inda aka bayyana wa inda aka asirtawa haka kuma da wurin tafiya da gida abin da sa wurin tafiya saboda kai shi a za a ka gida to ai wajen tafiya a ranar sallah an mace tarka ka yi ka a tarke sallar da aka yi mace tarka a yi ya wani tun da ai shi ma karatu ke na kasance ai tashi a farsa shi a to haka ce ta salawa kullu ha ga salloli dukkanin su a filhalar wa safar gida da wurin tafiya wa ma ya jahul fi hada inda aka bayyana da karatu wa ma ha hafa da inda aka addatawa حدثنا موسى هو ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه هو قوم من عبد الله اليسوري مولاهم وكان كتابه في قاعدة الاتقان أنا تمشي وقوم من عبد الله اليسوري wanda kasance an ce littafi ne ya kai mutum a wajen kyawu tsari ya tsara littafi ne wata shi kenan shi mai da har da bai da har da tsaruci bai da har da gaba amma shi a da da littafi abinda a cikin littafi ne kwararre na ya kware wajen tsari a shi ne aka ce ma abu a wana ana ce a tattuna a zarurkin umarin an da ne samurata kala ce shaka halin kufar ta ta'adar mutanen kufa sun kai karar da abin da abi wakatin a amir nasu shine su a lokacin zamanin wani hadabi na da ya ba shi a sarkin musulmi sun kai karar sai ila wani zuwa ga umar da Allah wani Allah shi da shi ba da lahu sai umar ibn hadabi da zama a sai fitar da ya fitar da abin da abi saboda mutanen kufa sun kawo kara sai ga bayani nan wadda mala alaiha amara ya sanya musu amaru ne ya tuni shi ne ainihin a gwamnan su wannan lokaci ya cutar da zaɓen a biyu kasar sai ya sanya amaru bayan ya sanya amaru wanda shi na ce fashe kau su a harkufa sun kai ƙara ainihin zaɓen a biyu kasar da dukkanin komai sun ce shi na kaza shi na kaza ba wa abin da su kai ƙara ɗaya gare shi fashe kau sun kai ƙara ɗaya hatta zakaru annahu la yuhsinu salli wasu suka ce a ke ka ce da abin abi wa katin duk da sallah mai yawa la yi mutum da kaji duk suna gani wata da ita kala abu ta tara ko a tsoron kuke su ko danna magana ba a kula ilai sai umar hadari da zai zama anhu ya zo ya aika wasu ya aika wannan muhammadu da banza ma inda yake ya ce ku je ku faɗa mai da nema dai a wannan shi ya yi wani sama da yake shi na zaune kamar hadari da zai zama anhu shina wurin wannan kai a kawo tsara ainihin kawo ne dan shi wannan da abin da abin kalin kawo jaririn sun wartana a dan kuma aike shi yake ina da nufin wannan kai a kawo tsara ce, bayan an kawo tsara sai wa tafsir mun abin da Allah an yi turare masu tsara ya turare masu tsara sai ya aika wannan Muhammadun da wannan mata ce ka je ka ga mai ina da Ba fa qala ya aba isa lokacin da ka zo haka mai shi na kufa shi ke na sai kufa da manzo zo da yake bar kufa ya zo samu umar hadi da sallallahu alaihi lokacin da ya zo sai umar hadi ce mishi ba kada ce ya aba ya saka ya to ban isa inna haula ya hakika wannan mutane ke na mutane ku suna nan zaune yake ku ku tsaya ku jira shi da aka zo aka zo da shi sai ce inna haula hakika wannan mutane ya tsumura sun kawo tsadarka annaka la yuqil suka je suka ce kana kaza kana kaza kana kaza bayan wannan ma ko sallah baka iya ba kala abu ita, sai abu ishaq ya ce amma ana amani fa wallahi ina rantsuwa da Allah fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina yin sallah ina sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ce amma ana amma nake wallahi sai da rantsi Allah kage na amma ta haɗi an musa sahibi da kai ga rasuwa yace wallahi haƙiƙa ina rantsuwa da Allah fa inni kuntu na kasance ni haƙiƙa wata da yake mai ilimin sallah salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam ma ubai mu anha ma ahli mu anha yace haƙiƙa kun rage wa aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata da salatu isha'i ina yi mu sallah sallah ta isha'i ba a rubutu bil ula yani ina tsawaitawa ga rakawoyi mun farko wa uhibbu bil ula yani sannan ko ina gajartawa ga rakawoyi mun ƙarshe wato wannan ke da sallar manzo sallallahu alaihi wasallam shine buhari ce babu jirgin qira'ati lil imam wal ma'mum a fi salawati kulliha fil hadari was safari wa ma yajharu fiha wa ma yaqfi to shine ce wa uhibbu ina rakewa ina sassautawa bil ula yani yana na karshe guda yau ala ce za ka zama bika wannan shi ana suna da kai kenan ka gaya mai suna da kai ya aka cewa a san zan moro kan haku ba kan nan shi ba hadisi na wuce ya ce za ka san rika bika wannan shi ana suna da kai. ina ma da suna da kai magana ga ka kuɗi yau da ka sallar ga lalle hakika shi ana suna gare ka lalle kana suna da suna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kada ya musu sallah sallallahu alaihi wa yace ya ba ya saka ko ya kai uwa ya saka ba a kula a abu rajula amma ta da haka kuma bai bar shi nan ba ba a kula ma abu rajula au rijalan ya ɗauke shi gama shi da wasu mutane ya gama shi da wani mutum guda shi ne muhammadu da mallama ko kuma gama shi da wasu mazaidai ba muhammadu da mallama shi ne ba wato ya ko wasu mutane gama tare da muhammadu da mallama sun ka zan su biyu ko sun ka zan su uku ya haɗa tare da mutane ko kan ce ku da shi can kufa ga ku ga shi a yi ba saboda ya kai wannan domin ya shirita daga turma. ka a ce an yi son kai ka a ce an yi son rai mai kara ya kawo kara ce an zuwa kara ce sannan kuma an zuwa an saurari magana wanda aka kara wanda aka kara ya rike da Allah ce bai ba amma da da hakkin da kasance ababa ya shafi matsalar shugabanci shugabanni kullum an masa su ba a bari su haka nan da ake kake da shi an ka samu laifi ko dan karami na ko mi da ko mi da an da laifi ya aka samu laifi komai karanci ne ya kamata shi ainihin wanda da aka shigo mata wani kayan abu rubuta shi saboda shi kasance mutuwa ga wani kashi gani shi sa. to shi na ce fara salama a ko rajula a wani ya aika wasu mutane tare da shi ko kuma kamar mutum ina kuka zuwa ga kuka banda Allah an ko a da ne aka zo aka zuwa da ke nan kaga kuma da mutum guda ba ta alu ba ba ta ala ba fasa Allah an ko a da ne shi wanda da aka aika sai ya tambaye mutane kufa akan sha'anin sa Abdul a Waqas hariye a tsakanin da su wanda mun da amal jidan illa ta'ala anhu bai bar masallaci guda ba cikin kufa sai ya zo ya hada cikin masallaci ne ta bai kufa sai ya da wannan in ya zo baya ko ya sunona alaihi ma'arufa sai sai ya shi alheri sosai da shi na fara yana duk abin da aka faɗa bai ba haka nan bane hatta da halama da jidan ne bane asu sai ya zo ga masallaci ana ce mishi masjid bani azumi masallaci ne bani azumi ya zo ga wani masallaci ya ce musu shi ke ta ce muku ya ce musu ina gan muku da Allah duk wanda ya san wani abu wanda an na gaskiya game da wannan shi wani lokacin da ce haka nan ba fa qama rajulun minhum sai wani mutum ya miƙe daga cikin su yuqalu wa ana ce mishi ku usama tun kakada abinda aka ce mishi ku usama tun kakada yukula ana na ya abaka alata ala ce amma idza rashattana amma in ka gamu da Allah fa inna sa'alan haqiqa sa'alu kana ya kasance la yasiru bi sariya ba shi ta yaki in tura yaki rauni ne shi kai bai biyan mayaka wallahi ka tun jinta wuya sannan an ji an ka samu ganima ko bai da bai rubo ne dai zai ba kowa da kuwa sai shi shi mahiwa shi ajiye mutai ne ko shi ni ka akan wato wallahi ya tun jinta sannan ko bayan wannan in an ka zo wajen hukunci ko ba shi adalci yake yin da ababa na uku ce la tilu bi sariya in haka in ya tura ma ya kabe shi a launin ne kake na makurci na bayan haka nan kuma ce masa wala ya tabu bi tawiya in an kai an kai samu ganima kun ba shi rabo daidai ta gaje shi da wannan bayan wannan ko ce wala ya tilu bi sariya ba shi daidai tawa wajen hukunci ba shi adalci ba shi adalci wajen hukunci to sai dai shi da zuwa yau kafin Allah anhu sai ya hasala kawai sai sai hushi sai ci a ya tafi kyau. ni za ka tsara wa zango ni za ka wa zango tsararre kaga abin da ce mishi la ya fi rujin tawiya la ya fi rujin tariya wala ya fi rujin tawiya wala ya fi rujin tafiya idan ka ga ya mai zango tsararre zango wata sai da ka tsaro zango ke na sannan ka miƙe tsaye dan ce amma wallahi amma faɗo kamar da hankalinka wallahi ina rantsuwa da Allah la arabu wanda bi salatin yace wallahi ne kuma zan yi addu'a abu Allahumma in kana abuka hadha kalimat Allahumma in kana abuka hadha kalimat amr ya an wasu atan fa'il umrahu wa'adil maqarahu wa'adil hudaytan yayi mai addu'a da yake wani ne ya saka mai yayi mai addu'a daidai irin daidai irin karfin da yayi daidai irin suka ka je shi kaga wa in ka ba wannan ma ba a gani tabi'ina riga matsayin tabi'i shi a cikin harin kuruni ya soki wanda ya kasance shi a cikin harin kuruni na farko mazu ala shi a cewa harin kuruni tsarni su maza zai ne lunahun su maza zai ne lunahun ko su maza zai ne lunahun to sai kasance ya soki karni na farko to su ka gada ya mai sai ta kusa ta sahabi da zai zama anhu to sahabi mazu ala na wannan sa suna yau kalin da sai shi sai ya ce a ce kenan addu'an ne bane al'arabu talata wato kenan wasu su su koya min sallah kauyawa su tanta da yi wa sallah kenan duk da shi ya mutum madina na dan madina na fa sannan kuma shi an annabi bai musulunci ya ce wallahi da ni ko da ni musulunci da shi kai kawai da samu musulunci Allah ko da sannan da Allah ya kace shi a farko wanda ya fara kidiya shi a farko wanda ya fara kidiya shi har ba saboda Allah manzo Allah ya ce Allahumma tajid zahamakum wa a jinda a wani Allah ka rinta da shirya da zinu kuma Allah ka amshi addu'a ce sahabbai da mu addu'a ce suke shi ga tafi ya da san kowa sun sallu to shi ne ce Allahumma ya Allah ya an kan muka yi na farko ya ce ne shi da matsala guda wanda ta sace ta Allah mai nan ya ce ne shi da suka guda wanda ta sace ta Allah mai mali ya tafi da ka guda wanda su sauke bisa Allah ulge ne ta farko da sauke shi abin da yake wa talla ya fi rubin sauya Allah ya fi rubin sauye bai su yaya da ke da makwarci na ta ka ya sauke shi su ba da kasance da ta Allah ulge nan ko sannan zai ce shi kuma wala ya fi rubin sauye sannan ko ka samu gari ba wala ya fi a wala ya fi rubin sauye bayan wanda ce kuma idan ya yi rabo ba shi adalci wajen rabo ta ga ya sauke shi watan bai ma ya ta'allaka bai ko sannan sai bani ya ce wala ya yi da ne sannan kuma ya zo wani hukunci zai hukunci da adalci ya soke shi da abin da kasance shi kuma ya ta'allaka biki shi ma sai ya rama sai ce Allahumma amma da alhaku ma ce ga ce bai adalci ko cewa yayi wala ya yi da kadiya sai adalci wajen hukunci amma da wannan ne ce sai ce Allahumma in kana abduka hada kadiban Allah bawan ka in ya kasance makarici na amar ya'an ya yake tsaye saboda ya wasu adam watan da nuna bajinta shi aka ce mutu'a nuna bajinta bai da kai cikin yi na cewa da sa'ayi ya samu an gaji ya samu a wallahi da bayan da lafiya ko ba da kwana hada ke auke bayan da lafiya ko kuma a jima a jima kake aiwance abinci ya wasu ne kai ya nuna bajinta ke to sai ce Allahumma ya Allah in kana ha in kana abu da haza in bawan ka ya ce wannan ka zuba makarici na ama ya miƙe riya'an saboda riya wasu mu'atin nuna bajinta Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah fa'adil da ta da umar hura rayuwa dai ka ga ke ne shi gama ya Allah ku da sannan kuma wa'adin fakar bayan wannan kuma Allah ta tsawaitar da talauci ne yake ne shi ma ya Allah ku da mali yace bayan wannan kuma ya Allah wa arihu lil nabi wa arihu ka gita shi bai fita daga fitinoni ba ko fitina guda ba duk inda zaluma ke ta addini a same cikin ta duk inda aka zaluma ta addini wadda ka nuna ainihin yawan bijire wa shugabanni a same cikin ta da dukkanin abin zai shafi tana ta rayuwa wadda ta ce an san tana ta rayuwa da addini duk an da aka samu mutane sun yi bangare waɗannan sun yi nan wannan sun yi nan wannan abin da shafi addini to duk inda wata musiba take wata kisa a cikin wata kasance ta da addini a same da cikin ta saboda ni ya soke ni ga addini da haka yi ma na rama da ce ni kala kala ce watan kala ta shi wannan abdulmatiyun umaru ne ce wa kana abu ya kasance da su ila an tambaye watan abin mai faru gare shi akan wajen al'ada ne sai kasance ya tsufa ko da ya tsufa sai kuɗi sun al'ada ya tsufa ga shi da yawan ga shi da tsawon rayuwa ga shi da kwanaki masu yawa ga shi tsoho sannan ga yawan iyali bayan ga yawan iyali ga talauci sannan bayan yawan talaucin da ya kasance duk inda an ka samu wani tanzo mata addini ana samun cikin ta duk ta zo da aka shi a ne addinin musulunci da rikice-rikice da aka yi wanda ya kasance na wanda ne mutuwa gabanin da shi ba su cikin kai a a cikin wannan matsala ne to bayan wannan kuma sai kasance talauci da ya mai yau kuma an ka kalle shi da mata to sai kasance in ya shigo shi gwagwada shi kaɗai ya hadu da budurwa ta shirya ka in ya ce zai shiga mashi muguri in an ne shi sai ce shehun kabirun mabdunun asabani da wata sa'ali da ce shehun tsohon kabirun mai yawan shekaru mabdunun wanda samu kai da shi ke fitina ta jaraba yace asabani da amsali yace al-asabu wa tabi'u ka ya ga mai za ka za kina ce a shehu shehu kabiru mutumin asabani da amsali kana abdul malik sai abdul malik ibn umayr wanda ya ruwa da kitabun sama da yace wa ana ra'aytuhu na gani haddan shi ma wannan abdul malik ibn umayr mutumin kofa ne yace wa ana ra'aytuhu na gare shi ba'ad bayan shekaru sun ke sosai sosai bayan na samu wannan hadisin ne samu ga jami'in samarta ni ma ne ke hannu gane tsohon naki sai ni gane lokacin da ni gane shi hatta kala haji babu ala'ayyane shi hatta kala haji babu gina kowace idanu ne duk da min ta zube ala'ayyane wata aka mai idanu ne duk wannan gina ta ta zube ne da kamar saboda saboda yawan shekaru wa in na kula ya ta'arar rijiwa ya tare ya gani da kunna fa inna hu la ranar bil jawari ya wa ta shi na tarwayin mata kace yake ga hanya ya gani da hunde shi a tsako da su in ya hanzu da cikin hanya ko ya ita kai ba kuma ta hikari to shi da aka ce shi, ya wannan ya wannan hali naka Zai ke ce hun kabirun maftunun azabani da wasu sale sai hun kabirun maftunun azabani da wasu sale to wannan ajiba a gani ba ajiba matsayin tarihi wanda ya kasance da ga matsayin sahabbai sai na amma da ke samuwar da ke shi matsayi shi a sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam su ka bayyana ba za yi ba a yi ba sosai a gane wannan wasukar sahabi ba za yi sahabi yi ba amma da sahabi ne mun yi alƙalu faru gare shi Ga shi ya kasance ya samu tsawon rayuwa ya samu yawan iyali ya samu talauci ya samu ganin fitina to ina ga wanda ta ta sahabi ina ga zaki ta hafi na mafi sallar za a ko su ka su don haka wannan addu'a tana bai da dukkanin zaki ta hafi da su ka su wannan ana magana akan wanda ya suka ina ga wanda ya zagi don haka wannan addu'a ta faru na ta faru kafin? tana bai da dukkanin zaki ta hafi da mafi su ka su suna da dukkanin mahuzayen waliyai da su kasu ba za da bar su ba da sun nuna da ainihin su sahabbai da waliyai da mahuzayen sahabbai su kasu a ce sai ta nuna da dukkanin masu ainihin zayen waliyai da su kasu ba za su bar ɗaya daga cikin su ba saboda ni duk masu suka duk masu suka aka magabata musamman musamman irin sahabbai masu sallallahu alaihi wa sallama addini wasu sun samu tafsir ga sunan cikin talauci ga sunan cikin yawancin rayuwa ga kuma shi duk inda aka samu hijira duk inda aka yi kungiya hijira tana samun mafusul habai ta tana samun mafusul habai shida duk inda aka samu wata barka ta addini tana ɗauko mafusul waliyai shida mafusul waliyai shida don haka yake da kaga yace Allahumma in kana halaka in kana abu halaka kaliban dan wannan bawa naka ya kasance maka da shina amar ya wasu madar ashe in ka ba don masu zahirin sahabbai da su suka su suna yi akan ya yana yan so gudun bari tara a ce dukkanin mahu zagin waliye yan yana kan mahu so gudun bari tara mahu so nuna bari ta suna yanzu ka ga abin da nuna bari ta sai a ce ai hadi shi kai ya suna ne shi ko a ce ke da gajin tsoron kuwa shi ke da bari ta wanda shi ke zagin sahabi shi kuma ta ce ai wannan wani shi da fashi hajji ya suka faɗa wani sahabi da haka sun azagama azagama shi ba su kashiya ba ta su a iko sai ha kore su eh da hin su fada cikin da an kore su ba su kore ba eh to har yanzu akwai masu cewa wa ya kasu a zaɓi mai malikun allati na gode ce malikun allati wallahi bai raba shi da makiyar ba wallahi na ga idanuna wanda ce wallahi bai raba abu hurera da makiyar ba kuma da awon musulunci da kuma da awon sunna ya kai waɗanda ka cewa babu babu babu hadisi qur'ani yau kenan masu cewa ba malikai na mazo sallallahu alaihi wasallam wallahi da idanun na gane kuma ne ga wannan magana sai ni to shi ne da kashiya yace wanda shi ma komai ba yace gani saboda abin da Allah subhanahu wata'ala yace a cikin alqur'anin sa ya ya ahli kitabi ta'alu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'an yace abin da zai cewa kenan ba yi ba ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن كي تلتي أهل الكتاب abin da aka ce la yadu ahli kitabi illa bi da fi ahli kitabi qur'ani kawai to haka ji ba san jayi da zan yi kai wanda mai dawo tsaya mu tsaya kai tsaya sai shi ta ce qur'ani idan da shi ahli kitabi ba zai yi ba ila da alqur'ani ya da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam to haka ba zan yi gadama da kai ba ka sai kai ka sai kai ne wasu ku sai kai da shi to wannan hake nan yace da raba abu da makiyar ba to yanzu wannan in bala'i ko kuma sai da ba wannan da kariya wannan da bashiwa da bala'i na suka sahabbai da ne su ka waliyai ya so kisa ya so kisa sahabi ya soki waliyi kuma da wasu na kai kaga bai da sunna ba tunda da da hadisi ko a shekke da in ka kiba bai ne ba mace to shi'a wanda ke bai da wanda ke bai da sunna manzo sallallahu alaihi wasallam bai da bambanci da shi'a an kiyaye da wannan yau akan gama ma abin da za mu ce ba waɗannan mutane ya Allah ma masu suka sahabbai masu suka waliyai masu zagin sahabbai masu suka waliyai Allahumma in kunta ta'lamu fi tarihi libat annahum la yatubuna ke fi dikani Allah ka jefa su cikin fitina wa tahil umrahum Allah ka sanya fitina rayuwarsu Allah muna roƙonka wa da maka rahon ka sai da rahon amin حدثنا أيمن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمد بن ربيع أو باشا النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة مزروع الله تعالى يأتي la salata liman lam ba ta fatihatil kitabi babu sallah ga duk wanda bai karanci fatiha ba wannan shi na buhari ce babu libil qira'ati lil imam wal ma'mum halal شيء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب babu sallah ga duk wanda bai karanci fatiha ba ashe kenan tawa an kana imama ko في الحذر أو في السفر في الجهل أو في السر ولا تجينا في الفاتحة أنت يا لونا تقولنا مطلع إلى فيها وكيف تلقى العلماء معلوم معصومين لا باين في وجود العلاج أكم ولكن درسوا وذهب مالك وشافعي وأحمد وإسحاق وأن سنة تهي وجمهور الفقهاء da dukkanin sauran malon fi kusurci aka cewa karatun fatiha wajibi na lil imam al-mufrid ga ainihin liman da bai sallah shi ɗai karatun fatiha wajibi na ga liman da bai sallah shi ɗai wala da ji ko salatu gaiha sallah ta suwa in ba karanta fatiha ba wannan amma wannan ita ce masaba ta a anatin da shafi'i da ahmadu da ya isa'u ibn rahawai wa ainihin kuka fuqaha da dukkan su malaman fiqh wannan shi a sai akai fatiha wajibi ta ga liman da bai sallah shi ɗai ke na banda mamu za zama buhari ko buhari abin da ke wujubin kira da zai imani wani mamu ne ta zama shi kule ha ko ila hasari ila hasari wata fari wa ma ya shahar fiha wa mana hafa to wannan nashi da ne da yi tare da a cikin wannan dai yanzu mun ji a mun ji kauli na malikun na alisa da Allah anhu mun ji kauli da shafi'i da amadu da hafalin ya sa kullu rahawai ko da jumhur hali. sun akan cewa fatiha wajibi ta ga mamu da mai tallashi an kiyaye wannan banda a liman da mai tallashi ne banda mamu to amma shafi ya ta akan cewa mamu shi ma fatiha wajibi ta gare shi saboda mai mutu Allah shi Allah fala ta liman da ya kare ba ta istihadi to ita wannan la fala ta liman da ya kare ba ta istihadi ma wannan ta ce wannan umumi na ya gaba dukkanin ainihin sallah ya gaba dukkanin mawa sallah amma ban da wanda ka sallah bayan liman ce liman ka bayyana ka la salata liman lam yaqal hatta tilkita da hada amun amun na ya gaba kowa da kowa amma ya fitar da wanda ka sallah bayan liman ce liman ka bayyana karatu suka ce abin da abu ya nan ka Allah subhanahu wa ta'ala shi na cewa idza quri al-qur'an da lahu wa ansitu إذا قرأ القرآن إذا أنكرت القرآن فاستجبوا له سورة القرآن وأنتم تشوفوا أشياء كده فاستجبوا له سورة وأنت وأنتم يشو بعد أن كنا صلى كده dukkanin jumhurin malum masu tasiri sun yi ijimai a kan cewa ba su sabani a kan cewa wannan aya tana gwaje a kan watan sauraren karatu inda liman ka bayyana kafin cikin sallah ba ana mai ana karatun alƙur'ani ba ya kana kai kai kana kana zikirin ka ba sai ka sauri saurari kasuwan alƙur'ani ba ko ana zama da kasuwan alƙur'ani kai a kan labarin kai da kai da ba sai ka sauri saurari kasuwan alƙur'ani ba ake yi wannan ake ke nan idan ku rai alƙur'ani ba sai ku da kowa an su in kuna cikin sallah da liman ka na ka suka ce bayan wannan kuma abin da hakan da wannan hujja wata hadisin da an karanto daga manzo sallallahu alaihi wasallam shine cewa inna ma jibal imamu li yutamma bihi fa idza fa idza kabbara fa kabbiru fa idza qara'a fa anfiqu za ka fara in ya kafara ta biru ku fara, in ya kafara hamsi ku kafara wai za ka ra'a in ya karanta wa yake nan ba an su ku shu to wannan Abdul Hamdan ya ya inganta da wannan hadisi to wannan tunda gare shi a Abdul Hamdan ya ce malikun a Abdul Hamdan ita ba kun rawayi sun ta akan cewa inda liman ka bayyana da karatu nai to na an doke ma mamu karatun fatiha suna bisa ga wannan idza quri'a al-qur'anu fastabiqu sannan manzo Allah shi na cewa inna ma kana imamu al-tamri fa idza kabbara fa kabbiru wa idza qara'a fa antu in yana karatu bayan ku shiu to wannan hadisi a hamdulillah hamdulillah ne inganta da wannan ziyara to ko ba ta inganta ba ko ko ta inganta akwai riwaya ta muslimu wanda yau riwaya an a yau riwaya a Musa Allah ya radiya Allah anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنت in za ku in kina karatu ku yi kar karanta ne. to wanda la ilaha illa Allah ne kai ba ta ce kitabi wannan sun kace amunna mithika abin da suke nan nan ga inda ya kasance kana bayan liman shida na ba sai ka bai bayyana ba ba ka bai na ga Fatiha ba ka bai na ga sura ko sun ce a'a a ne la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi la salata liman ba ta bi fatihatil kitabi hasunna ya ce mata kawai da mun ne mai sallah shi shi da aka mihi da naka a shekin nan wanda a bayan limani da yadda liman ka na karatu da yadda shi ka asali karatu duk bai karatu wannan shi a tsauri na abu hanifa su sufiyar da rai da lawan shafi'i shi ta yi akan cewa fatiha da ta watan gani mun fatiha da ta ga mamu fatiha da ta ga mun fari za ka ba ta liman zan ya karatu fatiha ta kitabi حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى او عبيد الله قال حدثني سيد بن ابي سعيد سيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه كما يزيد ابي سعيد المقبري عن ابي هريره ابي هريره ان رسول الله يحييك من الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ياتيك من الله فدخل رجل سيد بن يشيك فصلى الله عليه وسلم فسلم ne muke fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallama balagta sai manzo Allah mai sallallahu sallama wasallama kada sai manzo Allah ya ce fa to koma kai fa idan ka sallar da kai ba ce ba fa da ya koma ka ne sake fara da farko sai da kaza ta da kai ta ba haka suke da manzo Allah sallallahu alaihi ta uku fa qala sai shi wannan mutum ya ce wallazi ba a saka da haƙi ina da tsarin da aiko ka da gaskiya ma usul gaira ha ban ke ban ma usul gaira ku ban yi sallah da bakin maka ba bakin wannan iya kenan to sai da sallah ta ce fa an ya su da ko ya sallah nuna ga sallah saboda kai hakan da mutane ka da ya dace yin sallah lokacin da faɗa hakan ga fakala ce idan kun ta in ka tsawi da zafi zuwa ga sallah ko ka je kai kafara in kai kafara to makara sunan karshe ma ta yassara ma ka da qur'ani abinda aka daga nan alqur'ani shi za ka karantawa sun makara amma ta yassara ma ka da qur'ani ka karanci duk abinda zuwa gare ka na alqur'ani fakara ma ta yassara da qur'ani ake yi wannan a shi ke na ba ta ba wani ita ba mu abu hanifa ta ga wannan fakara ma ta yassara da qur'ani sun mata sallar da koyi. hatta ta samu yadda raji'a haka na tsaye rukuri sun murfa sannan ka ɗaukako hatta ta asibi da kayan haka da je ta tsaye sun masu sannan ka sajida hatta ta samu inda sajida haka na tsaye sajida sun marfa'a sannan ka ɗaukako hatta ta samu inda jarisa haka na tana zaune wa falla da ka fi salati ka aikata wannan da suka kuma da hannunka nisa haka za ka babu wujudin qira'ati imami wal ma'mumi بصلوات كلها في الحذر والسفر وما يدعو فيها وما yake haka za ka yi sallar karu kallon sa a shekin duk da shi haka za ka yi sallar karu kallon sa a shekin nan ya za a yi a shekin nan fatiha wajibi ta karatun sallah wajibi na ga mamu wajibi na ga mai biya wajibi na ga liman an shi a yi wannan nan abin da shi nan ni a kai da tura ke saboda ni mata sai mu jimarun na ko bi an mabayin nan ga la salata liman lam yaqra al-fatiha sai ta shi an mabayin don haka sai fara kawo mabayin sai ta aure su sai kawo jimarun fakar ma ta sanin qur'ani babu yarada da dori الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من باب

yake da wata Allahumma ja'alha aman da baka Allah ka sanya ta aman da baka wata shekara wadda kasance mai yawan ruwa ce shi kuma damun adidun damun adidun ɗaya da riyun wannan biyu ta ne magana ce akan haila sha Allahumma ja'alha aman da baka shi kuma wata kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da mun haɗa sallallahu shi kuma damun adidun wannan jini ni, na wani na injin ya tsufa wata injin ya kasance da dai aje injin ya fito da dai zai canza zai canza zai canza in canza shi goma abin ga jami'i to kyautan mu hadisin shi ne wanda ya kasance sabon fitowa da bai wani canzawa ba to shi jina hela jamun na hadisin ne wanda ya kasance wasan ainihin a wasu cikin dina ba doka cikin dini ba ne shi na ta dalilin duk ba shi kuma a yadda aka ce wa duk kira can wata wajen wasu Allah lokacin da ya kasance wannan a wani barko da ya tilidi ya daure ya ɗaure manzo Allah ta daure mai ya hada da gashin kanshi ya hada yasa da sura da wasu ababa da ainihin a shama'a kyandu um, ko kuma a abin ga ko tunzuma ko dan tunzuma ya hada da shi ya tilidi ya kukkure cikin mazo ta da suma ya sura cikin mazo Allah ta da suma ya yawa da gashi da sauri mazo Allah ta da suma kasance watan komai da iyawa iyaka in ya sallah ya dawo shi kenan kina zama ta shi kamar da bai sallah ba sai a ce ni ayyar ya sallah kina zaune shi kamar ya yi taƙi iyalin sai ai taƙi taki iyalin ka ba ce zai yi wata a ce ai ba komai ba to haka mazo Allah ya kama sun kwana arba'in sai da na shi kwana sai wasu mutum suka zo wani tsaya kan shi wani tsaya daidai kawo wani wasu mala'iku suka zo da wula da mutane sai suka shi mutane wanga mutum ma a tsara da jin sai da wannan mutum sai guda ce kubba sai ma'ana su hira an yi gasiri ya ce ma kubba ku wai bai sai ce fulani ce ina ce ba ta ci wani rijiya ta rijiya tana ina ce daidai wuri kaza sai manzo Allah barka rauka ta ce a tona rijiya da aka tono a rijiya aka tono aka tono sai aka kaddai wannan abawa da mu da aka fasu asa cikin a zuciya da dino zuciya da kudu da dino a sa ciki sai kasance manzo Allah bai komai da aka tone aka yi suwa aka yi suwa sai aka warwarewa a saboda sai bayan sai manzo Allah na samun laya shi na samun laya ko da aka tsari warwarewa sai manzo Allah samu laya gaba ɗaya sai sai ta haɓar su ce a kawo sai ce a kawo a kawo hannu ma ce a ce a turu a yi gina a turu kai ba a bari shari'i dan kada a koya to shi na ce dubba abin da ake ce ma dubba ayu sihira watan dubba ku sihiri aka yi masa ta ga dubba dubba ce mai nauyi kwarai da gaskiya sun kuma sannan ba a ba ce ga cikin imanin ba da shi kuma da cin bayani akan ci a kitabu tahara lokacin da 'un musulma' ko kuma aisha radiyallahu anha ummu salma radiyallahu anha sun zaɓa da suna kusa da manzo Allah sun ce la'alakin sirri bi ma'ana ta suke ne ke samu haila ya su zanen da ne a haihu don haka ke ta suke samu haila shi kuma a zanen ba bai wasala shi ba hazin bai wasala shi ba ya gaba ya ta ko ya ta ko shi ma bai wasala shi ba to nan abin da kan hila alhiru wata ce shi na cikin kitabun libasi Buhari da zai Allah wa'anda ya kula ba da cikin bayan samun kitabun libasi shi ne da kawo hadisi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce zamani ya tahe shi zamani ya tahe ga mutane za a samu wani mugun zamani wanda mutane za su za su waɗannan mutanen yadda shi nuna hira wal harira wal hazza yadda shi nuna hira suna halartar da dina alhiru alfarju wal hazza suna halartar da take kwani na alhariri bayan wannan kuma a wal harira wal hazza da alhariri wanda ake mahayar alhariri alhariri wanda ya kasance a aka tsaka da alhariri da sufi shi aka ce ma alhazu shi kuma da aka taka dan shi aka ce ma alhariri alhazu wanda an ka zuba sufi haka za a haife su alhariri zubi na sufi ainihin a zane na alhariri to shi aka ce ma alhazu haram za ta ya shi ga maza amma halin na ga mata to sai ce yadda iru shi a shi kuma na ya ce irin hadisi na mazo sallan za su cikin kitabun zakati ko kuma kitabun ganimati shi na cewa duk abin da kuka so ku tambaye in ba ya ce na iya muku sabo suka ce ka'iyar na iya suka ce ka'iyar sai shi to kada hada na ma ta yi in ga mutum kida da shi na abubuwa ga waya ne shi ce taimakanni taimakanni baka da zaka ba ko na ganima na ka dauko ka taimakan shi wallahi ba taimakon ka na dai da mara sako tun da kariya yake kada na aiki ma wani shi tunda ce shan dauke da akuya yadda ibu tana me me me yace taimakan ne taimakon taimakon kana ya mata sako tun da duniya wa hadamu mai nuna fatin ko to wa hadamu mai nuna fatin shi kuma da almadau shi kuma hadamu dole shi nuna fatin wanda ya kasance bai da fuska gobe da bai da fuska shi aka ce ma alfatako haka alfatako ko shi kuma na alfatako da ha'il mutum shi aka ce mazobi wanda zai zane wanda kasance ko ina da yake zobi da yake da wasa shi aka ce ma alƙatar sai wal qurba shi ko ya ce ma qurba qalbuha shi ko asbabu manyan manyan wanda gari to wannan su kuma ta cikin a cikin a ko kitabu zakati ko kuma kitabu bidai na mazo Allah ya shigo ya shigo cikin mata da Abu ya radiyallahu anhu yana wa mata wa Allah suna jefa sadaka sai abu hurairah ko da ne haka shi ne da manzon Allah suna jefa wata da je jefa kulbuha wata da je jefa watan siwaruha wata da je jefa watan fasuha gobe ta wata da je jefa kulbuha da je jefa almuwayta wata jefa dan kunneta dai to shi kuma da amin shara jaza'un shi kuma ta shi na can wannan wata wani kudin da kullum da jazawa an lokacin da ya kasance aisha radiyallahu a ta lokaci da hadija radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jibrilu da kogon hira yake jibrilu bai sama'i wa raddi yake gida dawo gida kina cewa dasiruni dasiruni dasiruni ko zamiluni zamiluni zamiluni sai da kace manzo Allah ta kai shi inda wani fatul nokali saboda ya kasance malami na yana rubuta a taura da yana rubuta a taura da iraniyanci da ya ci ko shauta zuwa zuwa larabci sai ta ɗauke shi kai saboda masani nina sai ya ce mika faruwa da ya ce sai ta ce kaji kaji kaji kaji a kan da ka faruwa ga nuna nina sai ce inda ko inda ko na musu na musu musa alaihi salam ai manzo da an kai ko musa na ɗin yana an kai ko mai ba ɗin yana ba kada kada ka yaje ta kada ka yaje ta ba za ka samu ɗini ba wa'inda ka ta hanyar da kalla wata kusurma ma'aduma wata yi Allah da wa'ida Allah da wa'ida zamani tana taimako a kan ko zamani yau hakan da ba za ka samu daga cikin wannan ma'aikon hannuka ba kada ka zaci komai ba ka toka to shi na sai ya ce mishi wa dan ya laita ni fi hajira'an ka ce dai ina da ƙarfi ina yuhurjiku qawmuka lokacin da mutanen ka za su hishe ka fa aqulu laka waziran mu'azzaran sai in kasance wazirin laka fa aqulu laka waziran mu'azzaran ko kuma a sanar sai in kasance ne mai taimako gare ka ya laifin ke da ka ce da lokacin ina ko shi ƙarfi na sosai ina cikin ka ta cikin ƙarfi ba a kuma zaka da sai in kasance mai taimaka maka ina eh, yi shi da kuma sai ce awa mu ya hun za a fito da cikin birnin gare mu za a fito da cikin gare mu sai ce ai ba mai ruwa da abin da ka zo da ila ya sai ya ci sai a fito da kai cikin birnin to shi na ce a nan sai fata ce min shara abin da aka ce shara sharabu wato farkon kurciya da ce ni tun ce shi kuma da ce a can cikin kitabul jihadi a buhari ya kula babi ya ce babu ma a sabahu ta hamun garbin fakatalahu babu ma a sabahu ta hamun garbin fakatalahu ba mai lana a kan wanda kibiya ba kowa ta su wanda an karbo kibiya ba a kai da karbo ta ba ta hamun ayar su kibiya wanda ya kasance aka yi wa harbin mai uwa da wani ta kurma wani ta kashe shi ayar su ta hamun garbo kibiya wanda ya kasance ba sau da harbo ta ba to bai wata rashin shi ba shi karshe jama'ati wa aibati kinanati manzo Allah ya cewa sun shi shi kuma shin malaikul ansari manzo Allah ya cewa al ansaru karshi al ansaru aibati a al ansaru karshi al ansaru kinanati an gane wannan ko da hada karshi da kinanati ga karshi an ga an ko manzo Allah ya cewa al ansaru karshi al ansaru kinanati to ya karshi jama'a ne ake nanati aiwaci kenan al'asaru karshe jama'a ce mazu Allah ce lantaru su ne jama'a ta ai lantaru su na wana a birni su nauna al'antaru kinani sannan kuma al'antaru kinani su akwari na ina aka tafi biya ba cikin bari ba goshi a duniya aiwaci su a jika ta laura a na. duk a na su an kari lantaru an gane wannan ko domin fassara kai shi malam ya da kai shi da jama'a ya kina da shi da ne da aibaki ko da me rage to ba a yi zikir da shi shi kuma wanda shi a can cikin kitabul jihadi ko kuma kitabu a kitabu a kitabu kasne da rani inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima ya raba ganima da kai rabon ganima sai dai wani mutum yace yace hadisi ismatun ma'uri da bi wallahi wannan rabona wanda ba a da Allah wajen ne sai manzo Allah ya kusa ka to sai ku sai hasala sai ce in ban yi adalci ba ka adalci in har ban yi adalci ba ka adalci nan wani sahabi ina da tsirin mun hasan na radiyallahu anhu sai manzo Allah ya tsare ni waya sai ce la kana haka shi ya harubi min da ita ya haza kaum ta ya za su yi cikin tsakon wannan ya harubi min da ita ya haza kaum ta ya za su yi cikin tsakon wannan تعجبون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يملكون من الدين مروءة من الرمية يملكون من الدين يا رجال القرآن لا يجعل الله نادره yake kada a kashe shi ya harutu min da izi da haza kawun wasu wajen za su zo cikin sabon wannan wanda ya kasance waɗannan mutane ta haka runa salata ko ma a salati kuna wulakantar da sallar ku sai ku wa sallah ku ga sun kai sallah amma a ya yana yana su wani ya muku ma a tsayamin kuna wulatantar da azumman kuma kuma ga nasu azumi bayan wannan kuma ya kara unar qur'ana suna karatu kurani la yaj'alu halal ya hubbani ko hubbani ko sai shi ba ake kenan qur'ani ana karatu ne ana hidda harufa ana imala ana gunna duk abin da ake ka'ida ta alqur'ani an tsare ana yi amma wala yaj'alu halal ya hubbani bai wuce nan ka baki ne nan bai kai ba shi ba a yi da wannan a sheki na kaga zuciya ba da ta shi. ko Allah shi na cewa watan a lauran da na da Qur'ana Allah ya bari da ra'aytahu khashi'an a min khashyatin lafi Allah ce wallahi wannan alƙur'ani da mun saka da shi akan dutse wanda ya kasance ne sai kalbina da ra'aytahu khashi'an da za ta samu wannan dutse har shi an mai kankanta da kai nuna mutu ta dai an mai daddage wannan nashi ta lafiya waje tsoron Allah ko amma ni Allah ke cewa hmm, a ni Allah ke cewa watan a an ta sha bulu mai alfa aya amma ana lillazina amanu an ta sha bulu ne cikin zai daidai muke eh, alam ya ne alam ya ne lullu zai na amanu an ta hasha a gulobo wani suke da layi shin lokaci da ya rubar da imani duka tasu su ji tsoro saboda katon alkur'ani wanda ya kasance da dutse an hakara ta mashi da zai tsage saboda ji tsoro zai taushi ga zuciya ta mumini ba ta sami tsoro ta ko alkur'ani su bi tsaba taushi la ya jawo da halali da wuce nan ba bai kai cikin kushe ba zai taushi an gane wannan ko ƙarfin cikin zuciya shi ka hito ga jiki ƙarfin zuciya shi ka hito ga jiki to Qur'ani da suka karantawa bai wuce ba kokarin su ba yamruquna min ad-dini muruqa sahl min ar-ramiyati suna hita daga cikin addini irin hita watan ainihin kibiya da abin da aka harba ta kai ne yanzu kibiya ta ɗauko mai tsalle kai yi sai ga akuya na gituwa ko ga bayyana na gituwa ka gode da halbi sosai mahalin da yake ta saba da halbi sai kan nake barewa ta halbeta da kibiya mai tsayin gani da kibiyar da ta shiga cikin barewa ta fita har ta gudu da ke ta sauki wannan zarfin shi wala rashiya ya an fi ba yan jin gashi kada an sanya mu kibiya ba a ganin fara jini wannan da firish wala rashiya ya an gani ba kuma kibiya ainihin shi kai da kibiya ba za a komai ba saboda ni saboda kibiyar ɗari da sista ta shiga an ta da ko ne da sista mata ta yi jini shi kuma ta wuce an gane wannan ko to haka suka shiga a jini haka kai kasi ya mulko wani da jini mulka ta ne da rabiya ba alama ta addini da yesu illa kawai addini su gaba ke to shi ya ce ya halu min di a zaɓon ko kama kala sallallahu alaihi wasallam الحمد Alhamdulillah, alhamdulillah. العالمين kuma tsarin bayani a kan wanda wadda aka ce mabarni to in ta zo nan a inda aka ce leke Allah nan da abawa na nan wurin nan an san da farko wadda ya kauce nan shagari ya makar da bisu na kasance shagari sai da wuka gumi in kauce da wuka gumi to ba kira da abawa da in ka ci ba wannan ita ake barni wannan da abawa da a wurin nan barni sun ta ita aka ake barni sun na tura daga gani ita abu da ya ya da tsara ya da an fi yau da tsallashin zuciya da ta to yana tambaya a kan cewa an gwada mini aljanna ya ce har yi kusanci aljanna ya ce haita ya yi ainihin galibin da bidiyo guda daga cikin da ta. ko kuma da ya yi kuka cikin da ya fi kayan da dinta ya ce da na lauyan shi nan da a ƙarfin mun kuma rashin duniya da ko shi da gare shi hayya a duniya abin da za a ce abincin ajiyar abinci na da bai kare ba mun karanta Allah subhanahu wa ta'ala shi na cewa in hala da rizquna ma da kullin da kare wannan arzikin mu na abincin mu na da mu ya da muku wanda ya kace ba zai kare ba Thank you. a ya yi wasu na ba qur'ani kawai sai faso ba su bin ijma'i shin haka suka yi daidai na to sai mu ce ba daidai ba ne saboda ba san abin da aka ce ma qur'ani ba ta fan ba ka san abin da aka ce ma suna ba ta fan ba na su ce da suke so ka tsaya amma a hamdu da hamdu da an anhu ya ce bai aiki da ijma'i da a wannan dawo da zahiri ba su aiki da ijma'i duka ne wa'annan a mutum da hamari da shi a tsaye wanda ya kasance shi ba zai aiki da imani ba amma shi ba ba cikin maganganu ne ana samun imani ba wai ainihin cewa ba mu imani gaba ba ba cewa ya tura ta imani tana da wuri samu a ce ma ajima ajin da ajin da sun kai imani ajiba zamanin sahabbai ijma'i ya kori su kare su ba a san ainihin ke sabani ba sun ka cike ci wani yawa ta cikin sahabbai gane ba su sabani da matsala haka ya ciki an gane wannan ya ce da cikin tare a yi wani yawa ta cikin tare a yi gane ba ku da abin da sun faɗi dukkanin su zashi a kai ba su da matsala ba ku da shafa shi ne to shi abin da ke kawai kina amma shi ma cikin kawai kare ana samun aiki da ijma'i ah, sai ya kasance saboda magana a akan ijma'i akwai wannan ibn mudiri ya rubuta da hadisin ya mishi annabi ma sannan shi ma wannan a a to wannan dawud ba dawud zahiri ba ibn halmi radiyallahu anhu shi ma ya rubuta littafi wanda sun ya mishi annabi ma duk abin da ake ma ajin ajin mutum na abin da rumun kunci sun ka imani kai nuna abin da wani sun ka imani kai nuna ana samun na ibn mudiri ana samu kuma na a ainihin wannan shi a mudiri ibn mudiri ya ibn halmi zahiri ko da su ana samu ko da su ya sanya ma shi ma jima'a kai kai duk kula da jima'i a ya tsaya ake da wannan don haka ga malum masu ne da jima'i kuma akwai jima'i in jami'a da zai lawa anhu ya a kan cewa akwai jima'i kuma ya da jima'i da yawa cikin da tabbai ake ba shi ta cewa wannan shi abin da al'umma suke sun kai jima'i a kai wannan shi an matsala da kasance musulmi sun yi tabani a kansa matsala ijma'iyya da ta ce wannan imani da dukkan maluma a shi ce imani da dukkan maluma amma na hada da Allah kuma ya shigo ciki saboda hanbali ne ta ga shi ke cewa cewa Imam Ahmad na Hanbali shi go ne sura ta imani suna da wayar haduwa don haka gama habbai da da hale ta ba An hakki a yau da haka inda ya kasance kauli ne da na malikuna anatin da na shafi'i da na ahmadu na hanbali da na ta'u'in da ra'awayi da na sauri sun ka dace a ce imani na da maluma an kiyaye da wannan sannan kuma akwai ijma'i na aure na kashi ma aure a ba da laki shi ma ijma'i na nawalin ma na tare da a littafin da duk da ya bayani a kan maulidi wa majmu'ul fatawi na shi majmu'ul fatawi sun ce niyya shi shi bayani a kan maulidi sannan kuma a wannan na gani cikin cikin abin da majalisar tsakanin yaki sannan kuma ya sanya ya cikin ikita da abu da mutaki mai muhalar da ahli jihimi ikita da abu da mutaki mai muhalar da ahli jihimi ya bayani a kan wani ciki Allah na ji wasu malamai suna cewa a zari a wasu Allah sun masu da hannun أنا ما وقنا كاتم كتولي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ووجدك ضالا فعلا ووجدك عائلا فعلا ووجدك ضالا فعلا ولا تعمى به وعمرها لا هذا أبو العالم وأتى آدم ربه فقطع fataru alaihi ko sun mai da bawo ko fataru alaihi ko an ce da wannan a wala ta hamadu bi muhammad ha da la ala abraham rabi wo je ka zana fa hada akara mai ko eh inna fatahna laka fatahan mubina yaga tare da Allahu ma ta kadama min da miko a ta ahara yaga tare da Allahu ma ta kadama min da miko ma ta ahara to mu sai inda an rubuta manzo Allah yana yi to ni Allah dauki da wannan shi ne ga tsira na kallawo to Allah shi gafarta maka don Allah shi gafarta ma ta cewa annabawan Allah alaihi wasallatu wassalam dukkanin su ma'asumu da na daga kabila da cikin kala to ta kira ba malum ba sun yi sabani akan annabawa su kira su ba su kira to amma cikin kudin malum ba sun yi akan cewa annabawa ba su kira ba su kira an ce ai wannan to shi ko hadabu abinda za a ba a kan manzo Allah na hadabu manzo Allah ya kuskure ma'asumu na hadabu Allah ya kare shi da kuskure saboda ni da manzo Allah na kuɗe da ke nan na kuɗe shi haka mun ko kafure shi an gane wannan don haka dukkanin annabawa masu mera da kuskure dukkanin annabawa masu mera da kare ba manzo Allah da dukkanin annabawa masu mera shi ne wannan lai Allah ya faɗi ma dalla ta yi hukum ma gaba kuma ya duk anil hawa ko ma da ta yi hukum wa ma gaba kuma ya duk anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ma ya zuba da hawa to bai yi hulci ya zai yi da zuwa da yawa yana neman ƙarin bayani a kan tsoron gudu a cikin usuli da ya ce wa ake ƙaru da ni da hadi ila usuli fi hakkin ahmad alimin makamar ilmi fi hakkin kawasati da usuli ko fihim alal adisai وأتكال جميع هذه الأصول وأتكال وأتشيع تنبيع أكأن dan ce Usman Ubayyu sai gaba da Allah da rahmatu ke shi da kai ya usul din ina cewa wa atiqadu jami'a hadhihi al-usul ainihin kulutawa da imanin da dukkanin wannan asullan da imanin da bayanin ke gabata to fi haƙƙin amal ko watan alhaji wanda ya kasance a amaye na jahilai na to ka'imu mukamar ita haƙƙin hadisi ya tsaya matsayin sani da haƙƙin haɗin kan ainihin haƙƙi na malumma wujudu idan baka'u muhalafa damu bin muhalafa damu bin su hadaniya al-qudratu al-iradatu al-ilmu al-hayatu al samu al-basaru al-kalamu ajiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman mun mata hadihi 20 sifatan wa'annas kofi ne guda 20 yajibu ala kulli mukallafin an ya arifaha wajibi da garfar ba da yi kan dukkanin mutum eh amma wanda ka tace mai makaranta ba to kana ja ba mu ne bane to mira shi Usman Rafi yace a yace a abin shi Usman Rafi radiyallahu anhu yace tafofi na kamala Allah ta mamme na da nisbobi na kamala dukkanin su wajibi na ga Allah an kiyaye da wannan sannan tafofi na kamala dukkanin su koramu na ga Allah ya jahilai ta wannan ya wannan shi a matsayi ne an gane to da matsayi ne da za a kai da kasan mutum har zuwa karshe da da hujjoji da a cikin sa ni a hujjar samu Allah sai kace samu samu muhalli ni a hujja akan cewa Allah samu mena ma wujud ma Allah wujud Allah subhanahu wa ta'ala sai kace wujudul alami samu muhalli saboda bai yiwa a ce ga yake babu ne shi وإذا سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله بعد الصياغة أشياء كثيرة من الجميع أقول شاكينا أنا سامو الله سامو سامو سامو الكثير شيخور جاهلية إتاونا وشي شيخ عثمان وشي وأن قابل لي أحد الأصول قلت أبدا لو أن أصل الموقف إلى الإيمان sai bayan sai wujudu idan mu ka mu halafa shi an su hadaniya har zuwa ƙarshen sunan sakatin nan ka gane to fi haƙƙin ahmadi ga alhakin jahilai su kuma ta ijimalan ba da filan ba to su kuma ta wasu ijimalan kayan mukamali ne ya tsaya matsayin ta ne ke haƙƙin hadaci ga alhakin malamai hadatu ke su mutane wanda kake karanta wa da filan ba ijimalan ba wanda sun karanta ijimalan wanda sun karanta da filan to wanda sun ka gane ijimalan wato sanin su ya yi daidai da ne wasu suka yi da filan bai da mamaci yake saboda ni ya wasu yuquli ma Allah ajalla saboda waya su ayyuwar su kuma su akan hujja ba su iya kawo kawo hujja sai ka hujja akan samun Allah Allah ko idini da Allah bara ko cikin karatu na yana tambaya da kamar da ana bi an gaske waɗannan maganganu da aka cewa sannan in gaskiya na son mace su shi yi maganganun sa ne da ɗaya dai cewa da za ta hankali su kwaho a masa na biyu kuma cewa kowa ana karɓar magana ce kuma ana barin ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai aka sha magana ce a rike ta ba a yi shi to idan sa hadisi ko masali wannan kawai na shafi ne a zai zawa da abu hanifa wasu na jini shi kamar kun asin ba kawai ne ba ne idan sa hadisi ko masali kawai ya shafi ne zai zawa sannan kuma ana yi kun kaujin kowa ana yi da kaujin kowa in wannan magana ana da magana mazu Allah ba daidai na ta inganta wannan ana aje kaujin kowa ana aje magana kowa bisa ga magana Allah da magana mazu Allah sallallahu alaihi wasallam an kiyaye wannan nan ana magana akan fahimta fahimta kowa ana ajewa saboda fahimtar wani mai lokaci alkur'ani yakan yi haka Allah da ko ba haka Allah da fi ba wanda wani hukunci magana manzo Allah yakan yi haka manzo Allah da fi ko ba haka manzo Allah da fi ba ko al musibu wahid mutum guda shadda shi ko ko al musibu ta'didu ko ko kowa ya dace to maluma ta ce kowa ya dace daidai na an ji a nan amma wasu da dace sun malama sun fita bane da wasu ba don da da akan zuwa ba ba ba a san da aka kuskure ba don haka shi ke nan magana kowa ana yake kira kuma an gani. eh an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce magana bai ce ba ta tawili ba ta da mashiga to ita aka dinga da kowa akwai magana Allah amma eh an ce magana na da mashiga abin da aka ce ba ta shigo ba haku garin da wata kalimi min Bayan fahimtar wani kuma magana cikin magana shi a shirya bayan Allah ya faɗi magana wani yake dacewa da shiga nan abin da Allah ya nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to bayan ga manzon Allah suwa za su hada sahibu shari'ati suwa za su hada sahibu ismati suwa za su kai zamani da shi suwa za su kai kowane koloka ne suwa na Qur'ani da su gare su sai ke nan ba magana manzon Allah sai magana wa to bayan magana sahabbai in muka dubo mu fahimta in muka zo muka ce ga yasa bayan nan wani Allah sun fahimci matsala to wajibin kowa na shi shige fahimta ta habai saboda duk abin da za a kawo sun hita sani ne da kuka yi alkur'ani ya sauka matsalar na yi tara da sababin nuzuli so sani sannan matsalar na yi hadiya ce sosai ne matsalar na yi hadiya ce sosai ne matsalar na yi kuma mutuwa ce sosai ne matsalar na yi mutuwa ce sosai ne matsalar na yi halin da ya amurta sosai ne an ce kiyaye wannan ko don da ana gabatar da kaulin su a akan kaulin kowa wannan shi abin da wannan ya kwaɗi ibn qayyim cikin a tashahi fi sanyawa a ilahun wakina haka kawo yace idan ana magana akan fahimtoci to za mu fara gabatar da fahimtoci da sahabbai saboda fahimtoci da sahabbai su hada shi suna manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi ya ce wa hayru quruni kalmi to mallazi ne mu, to mallazi ne dinu sai mu fara gabatar da fahimta ta sahabbai in mun haƙa da wajen ta tafai mu koma mu gabatar da fahimta ta tabi'ai in mun haƙa da wajen ta tabi'ai mu koma mu gabatar da fahimta ta alba'a tabi'ina saboda wannan dukkanin kuma da shekaru mazu Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kana yariya khairu quruni dani to wanda zai ne dunahu to wanda zai ne dunahu yau haka yanzu fahimtar kowa ana ajewa a ɗauki fahimta ta sahabbai fahimtar kowa ana ajewa a ɗauki fahimta ta sahabbai fahimtar kowa ana ajewa a ɗauki fahimta ta tabi'ai da alba'a tabi'ina an kiyaye wannan to ko tuhu baya ga su a cikin sharri kuruni ba cikin hayar kuruni ba duk wanda bai cikin hayar kuruni a cikin sharri kuruni in ka yi kokari kwarai ka yi kokari kwarai ka zana kwarai sai ka yi kokari amma wace ba ta bi kokari ba haka Allah ya nufa ku zama cikin hayar kuruni din don haka suna cikin yayi ba ta bi kokari ba ko kwanci suke suke na kwana su a cikin hayar kuruni sai ko tana cikin sharri kuruni saboda ni abinda manzo Allah ce la ya ci zamanu illa wa mar'adahu sharrun minhu ba wani zamani wanda ga zakuwa in ba zamani da an baya gare shi bayan ya zama mugun zamani an gane wannan ko ashe manzo Allah ya zamani guda uku suna da hadiya an gane duk wanda kaso ba ka zama cikin kana cikin sharru zamani kana cikin sharru kuruni in ka kyauta ta ka zanna kwarai in ba ka kyauta ta ka zanna mu to ni ka samu kai zanna kwarai zama da na ba an gane watan zama da mayakun mutane shi na kawo su kutanni bil ayari to hukumar da ashagari zama da mayakun mutane to ji su zan da bil ayari shi na wuce da mugun su ga wanda kasance da abubuwan mutane na a shaidu wanda ka gani tare da farai to bai su ga a ana farai ko bai mugun su gare su a shaidu na rashin mugunan da su ga na farai yi kawo shi sama da mayafi an ke ko khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah حيفاء مقبلة أجلاء مدبرة لا يشتكى كثير منها ولا طول تجر الأوائل في ظلمه لتتفات كأنها منحل الإله معلول تجدد سجدد الشعر مما بمحلية ساد لأبدها الهاوه الرسول وكيف تلك إن الرسول لسيف يستضاع به مهند من سيوته إن مدلول في مسألة الشيطان يسلوك الله يجي لقد أقوم مقاما لو يقوم به harawa a sama kuma lauyin makuntilu da zallayar wani yalla an yi kuna na ku من الرسول بإذن الله تمويل إن الرسول لسيف تداول فيه محمد من سلوك الهند مسلول كما قال الشيطان من سلوك الله yake da kan abu mu'amma saboda shi a waka amma sahabbai babu da ya babu shaki sai da kan abu mu'amma ya ce wallahi na tsaya ga wuri lau ya kuma biki tiro da ki ma ta tsaya wurin ka da zama ya gudu wallahi da zai yi shi ma kai ta jiki saboda ala ina gani ba a sama ina saurari ma ya da kuke da abin da ki ba ta ji shi wurin wallahi ba za ka samu ta jiki shi na ganin da akwai kwaro mai da ba mai kwata saboda shi da shi da umarni na kashi an yi yawon da to da yayi yayi yayi yayi sai sai da kwalota sai ce inda rasula yace hakika manzo la sai ko ta yi na yuta biki wanda kowa ka neman haƙƙi ne shi na haskakawa ta gobi na mai haskakawa yake muhammadu ke hindu sai ala ce la mai zuwa ta lahi da ce ya muhammadu mai ta na kira mai ta ta ce la mai ta lahi ba ne na allah wannan ba na kudi ta allah na to ala na da ne da sai ce ne sai zuwa ne sai ana ce ma wannan waka alaburda ai yi da wannan ko ana ce ma wannan waka lokacin nan ta ambar ta ba Habiba ta kuma da manzo Allah ya ce Habiba wa kana shiri dole da kace ka ji ga bai ta ba ake yi wannan lokacin da kai kai ka ta sai shi Allah ilaha illallah wa sallallahu alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai a yi ji ka ba ta shi ta shi sai da ita sahabbai kuma na tuni da ya baci ga shafu nan sai sai sahabbai ce ya rasu da lafiya ta ce mun da Allah ce mun wani alƙawari kake ne shi wani ce eh, ka abu ya shigo ina ta ne shi da waka ka taso ka so ni kare shi sai kare shi ma ya mun Allah ya ce ya mun Allah ka ne ishara ba da ka da ta ne ka dan ya mun Allah sai mun Allah shi la a annabi Ibrahim ai mun Allah da shi wannan ke shi cikin yaudara har yadda a yi ta matsala shi ayin manzon Allah kan bai yaudara zai shafci to wannan hakuri wa matsayin gadiri ke ya yi da manzon Allah ku yi wa zai samu kun ka aikin mashi mutunta to wannan zai na shi hanyar shi a nan ma shi a daga wani shi a daga a ƙari wani umayya an kiyaye wannan to wannan ma matsayin waka nan wanda wani yi yawa mazo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ta sannan duk da ya sahabbai na mazo Allah sun yi mazo sallallahu alaihi wa sallam waki daban daban daban daban daban daban wata mamma mai bayan cewa sha da hakamun tare kiya da wannan sabu da maliki kiya da Allah ibn rawaha ko Allah ibn rawaha shi da yayi waka cikin masallaci maka bayan cin maka ya shigo shi kawa shi na shi da gaban Allah shi da waka shi na ce masa shi na ce maka garai har ruwan da ku fara an dalili lahu yadiru ha lahu yadiru ha ha ha ne yake ku tare da ka da tare da Allah ya wuce hmm. har da wannan ba da amfani yake ya daga da ku tare da Allah ya wuce ba hmm. Allah na gaba a wannan na gaba kun hmm, da abin maliki a wannan Abdullahi da wani da gaba wanzu Allah na na dai shi na wanzu Allah da ni kina hannu wani kuma da amfani na hannu yadiru ha ha amfani ko da mutum da wani gada wani zamanta to shi ke sai dai sai dai wannan wani annabi da za a samu yake ya abu lahin da rawaha amma ba rasulullahi ne bai da ya halaka ko shira da kuma manzo Allah cikin ɗaki da girma aka waka da Allah ke ba shi ba shi shi kai ai wannan waka da shi kai ta shiga wuce ka kabe akan tudu akan akan a kan jiya a ce da wannan ko to wannan makarar da ne kenan matsayin waka kenan ba ta ake kuma wasu Allah da wannan ta ba sannan bayi sun zo suna masu Allah waka bayu da jari lokacin da manzo Allah ya shigo maka da aka lokacin da manzo Allah ya shigo a su da ke suna cewa da haka jawarin min bayan da jari ya habaza muhammadu bin jari waɗannan tsawo suna cewa da haka jawari mu ne bayi mu ne kwanci mu bai da jari ya habbata muhammadu bin jari ya mara da wannan wannan mutum ya shi ne muhammadu bin jari shi ne da kawo da mutaka sai manzo Allah ya ce a shirin ne da da Allah ya shi ne na yi da isma da kwani a za a shi ce a yi sannan ma ruwan wannan sannan shi na an kawo da da da ta ne da jari wajen ba shi kuro Allah ya zaɓar ya yi ko shi ne shi ne da amsa mutari an kiyaye da wannan to wanda an kai gaba gare shi kenan sannan an yi baya gare shi wasu su samu danci kai da irin mutane da zai zaɓa ya kasance ya wa manzo Allah waka ya yi waka ya yi wa ya yi wa kuma wasu da saboda duk wasu ka gabata ya amsa ke Muhammad da bi wajen waka ya amsa hinda magabatan nan babu wanda ke wajen mutane ba wanda ya wuce kuma shi da baya baya kwarai to akwai waka da ya yi kika cewa amma da in kuɗi ki ka amsa zibu amma da in kuɗi ka amsa zibu laula kama kutila zulu wa wadihu dubdini da anna bada'i shi ne mustafa kafaratu li wala hadisu sahihu yace shi ne ko kana ne kamar Allah ko su fihi ne kai laula kama kutila zulu wa wadihu ba don ko da an gafar da hukumar na na mai ba don da an hagafar da hukumar mai hukumar kenan cewa shi yace hukuntu an ga ne an yi malaiki da mustafa ya bar da dukkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara da ya ga kafara da rubaina wal hadith sahihu kuma hadith ga kace ni abin da ke ne samu mana ko ya ba a sha yin rasar abin da mana ba ke nago ya kai kai ko rike ba da ba manzo Allah ya ga da ba ka wani eh, ko ko shi sha mu da ni an gane wannan ko don haka ga masu yabon manzo Allah suna da suwa ne ko suna samun lada ke Usman abin da ce da mai wace wa ake tsaya karka bata da watsa mutane kibe je ka huta wani yi da ce shi ka samu bukata ke Usman da ke nuna ne ne na masu jama'a da ke Usman to ga abin da shi da mai wace wa ake tsaya karka bata lokacin da bata lokacin ka jawabin mutane kibe je ka huta madini da ke ta bukata bayan ya kare wanda shi ne sulmai ne yake zama kuma wasa ana iya yin ta da kiki in dai ba ka da kiki kana yi hukunta babu komi ga yan in dai za a samu ku kana yi kana yi hukunta babu komi ko ka yi masoyinka babu komi ya ce wanda ta in ba su ba kuma ba kuwa su ne ba a da babu komi ba su da saboda da ya ba masu raba ala na zamu ga wani babban jari da madini suka yi ta masu san albado ala da madini suka yi ga wata manzo Allah kai mai ce kullum mutum ya ba to haka ga masu yi mun manzo Allah ko yi ana mun manzo Allah kuma mana ciki Allah